wanda ya daidai da uku ga ainihin watan mai shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asfari battar fi tafaddi lissahratil na shekul allama wahidu abdulsalam bali hafizahullahu littafi ɗaya tamkar da dubu da addinin musulunci ke alfahari da shi wajen tinkarar bokaye matsafa masu tsafe-tsafen secret societies masu cultism masu tsubbu 'yan duba 'yan bori duk wani madamfari ta hanyar aljani ko bokanci wannan littafi ya sanya sakali na alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tinkare shi da yaƙi gadan-gadan har sai ya tuba ya bari ko kuma har sai an ga bayan shi da izinin Allah. In jama'ar musulmi ba su manta ba, an gama karatun wannan littafi har zuwa fasli na ainihin kusa da ƙarshe wato fasli na bakwai. To a jiya muka shiga cikin fasli na takwas wanda yake magana akan al'ainu abinda bahaushe ke kira kambin baka ko kambin ido to wasu masu bankaura da shirme suna fasara al'ainu da maita yasa sai suka ƙara kawo rudani a cikin ƙasar hausa dama bahaushe yana da wata aƙida ta musamman akan maita saɓanin irin abin da aƙidan musulunci ta zo da shi to shikenan da an fasara al'ainu da cewa al'ainu maita shi kenan sai bahaushe ji kamar ana gaskata irin ainihin wato aƙidojin da yake da su game da ainihin maita a maita tabbataccen abu ne akwai shi amma wani ɓangare ne na ainihin sihiri wanda yana gudana a ƙarƙashin sihiru tafriqu duk inda maita take a ƙarƙashin sihiru tafriqu ne take ainihin gudana amma kuma maita babba hanyar da ake gane bambancin maita da al'ainu ita ce ita maita abu ne muktasar. neman ta kai kake da kanka ko kuma wani ya saka maka ko kai ka je yanzu haka baka gaji maita ba kiri da muzu sai ka je a saka maka maita kenan sai ka zama maye ta hauci da jama'a kamar yadda ainihin wato jama'a suke cewa duk ƙarƙashin dai tsafi ne da tsibbu da sauransu baki ɗaya dai Allah ya ce wa mahun bi barrina bihi min ahadin illa bi idnillah boka matsafi ɗan tsibbu ɗan duba ɗan kalkizim ɗan secret society maye duk Allah ya haɗa su gaba ɗaya ya ce ba su isa su maka komai da dubansu da maitarsu da tsafinsu da komai ba sai da izinin Allah in ga maye ya cika a ƙarya shi ta sha ƙarya Allah ne ya ba da izini kawai inda Allah bai ba da izini ba bai isa ba jama'a mun gane to ta ita abu ne muktasab neman ta ake ko kuma in babanka maye ne ko in uwarka ya ce sai ta ɗauka ta saka maka in ba ta saka maka da babu yadda za a yi ka zama maye ba wai kamar yadda mutane ke tunani don uban wane maye ne dole shi ma maye bane ƙarya ne ba kamar yadda mutane ke tunani dan uwar wane mayya ce dole shi ma ya zama maye a'a sai in an saka mishi sannan to amma ita wannan larura ta al'ainu kambin baka ko kambin ido wata guba ce da ke idan ɗan adam tana faruwa ne wajen kallo a cikin zafin zuciya duk sanda ka kalli mutum a cikin kana mai zafin zuciya da shi sai ainihin wannan larura sai ce ta asiri ko kuma guba da ke baki duk sanda ka faɗi magana da ta zan ko da maganar alheri ce amma zuciyarka na mai zafi da faɗin wannan abin sai ainihin abin ya wargaje mutum ya zo ya siyo sabuwar mota kenan to Allah ya sa alheri Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye amma zuciyar zuciyarka ta ɗau wuta to wannan kalmar cewa fa kake Allah ya sa alheri Allah ya kaza amma sai ta iya zama mugun abu saboda zuciyarka ta riga ta ɗauki wuta abin da bakinka ke faɗi ba shi zuciya ke nufi ba sai wannan abu ya kama to mai irin wannan larurar a karan farko shi kan shi bai san yana da ita ba sai in ta faru asiri ya toni sannan yake iya gane yana da ainihin wannan laruran. amma shi maye duk inda maye yake ya san shi maye ne amma mai kambin baka ko kambin ido bai san yana da larura ba sai in ta faru mun kawo hadisi jiya yana cikin muwatta ta Imam Malik yana cikin Sahihul Bukhari sahabi mai suna Amir dan Rabi'a sahabi ne malamin fiqh malamin hadisi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisan shi nan kana karanta a cikin babin sifatu salati cikin littafin Bulughul Mara. an Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu yana da cutar kambin ido kambin baka bai sani ba kawai sai ya ga wani sahabi ya tsuguna yana wanka kai ma sha Allah wannan jiki ka ban taba ganin fata mai kyau likuli irin ta ba nan da nan ya wuce kai sai wannan sahabi ya faɗi ranga ranga ya sume hajaran majaran da bahaushe ke cewa aka je aka ce ga shi ga shi abin da ya faru ya manzo Allah manzo Allah yace ba ku tuhumar wani suka ce ba sa tuhuma wani <coughs> sai dai Amiru dan Rabi'a ya wuce shi wannan yana wanka ga irin kalmar da yake annabi ya sa aka kira Amiru dan Rabi'a yake dan ne ɗaya daga cikin ku zai kashe dan uwan shi manzo Allah ya mishi faɗa sahabin ya ce ya manzo Allah me nayi ni ban yi mishi wani abu ba Kaɗai na gan shi yana wanka ne na ce ban taba ganin kyakkyawar fata mai laushi irin wannan ban taɓi komai ba bayan wannan manzo Allah ya ce me yasa da ka faɗi haka baka ce Allah ya sa albarka ba to ba irin ta nan ta faru yanzu sai ka je sai ka yi wanka ka je ka kawo mana ruwan aka je aka yi je wanka ya kawo ruwan manzo Allah ya sa aka zaunar da wannan aka sheka musu ruwan ta ka kenan sai watsake jama'a mun gane wannan da kyau to duk za mu ji bayanai akan wannan to ka ga yanzu amiru ɗan rabi'a bai san yana da wannan cutar ba to shi yasa aka shar'anta jimilla da tafsiri ka san kana da larurar ba ka da larurar duk sanda bai ka ga wani abu da ka yaba to kalmar Allah ya sa albarka tana karya wannan gubar da ke bakinka a lokacin misali ka ga ainihin kyakkyawar mota wani ne wani ya yi kankariren gida ne kaga kyakkyawar budurwa ne wani ya sai agogo ne mai kyau a wani ka sai agogo to Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka to wannan kalmar ita ce bahaushe lalata ta yake cewa tubarkalla to tubarkalla surkulla ne domin abin da ake nufi da surkulla shine abin da bai shiga cikin wani yare ba kalmar tubarkalla ba larabci ba ce ba kuma hausa ba ce don haka ta zama shirme tabarakallahu ne sai bahaushe ne da shi tubarkalla to ya bar larabci bai ƙarasa hausa ba don haka zai da ma'ana don haka ko dai ka ce Allah ya sa albarka kayan hausa ke ko kuma ka ce barakallahu shi nan amma tabarkallahu wannan mun gada ne hausa suka lalata don haka ta bar larabci ta bar musulunci ba ta ƙara sama guzanci ba kai kuma ya saboda haka jama'ar musulmi sun ji duk dai za mu samu waɗannan abubuwa jama'a Allah ya ji kan malam Abubakar Muhammadu Gini kullum ya zo sai ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi sannan ce ba ka iya fahimta Alƙur'ani ko hadisi sai ka bi fassarar malaman farko wato as-salafu salih duk waɗannan abubuwan da ake bayani a kai wallahi in ba Alƙur'ani da hadisi ba in ba a wurin malaman farko ba babu wannan karatun gaba ɗaya yan baya daga takalidanci a kalewa mazhaba garan gam ai ta faɗa da qur'ani da hadisi sai tsarika sai iskanci sai ainihin wato damfara ba abin da suka sani ke waɗannan abubuwa ya za a ƙirƙiro wata hanya da za a haɗa kaza a haɗa kaza a damfari mutane wannan shine abin da suka yi wasu kuma suka je suka zage wa mazhaba wasu kuma da suka koma gaba ɗaya shi nan sai suka ainihin koma zuwa ga bokanci amma salaf su ne suka tsaya hidima alƙur'ani da hadisi mutum zai bar garin su yana shekara bakwai me ya tafi koyowa karatu bai dawowa garin su ya tsufa duk samarin garin ba su san shi ba a ce wannan faɗan garin nan ne ina yake a ce tun da ya tafi karatu sai da ya zama malami ya dawo haka suke yi kai kan dai kuɗi ne ka tafi nema fata kwalce shi ne sai ran da kuma ka tsufa ba ka dawo ran nan cuta ta kama ka ko matsala ko kaza ko amma su za su tafi neman ilimi ne sai dai sun tsufa su dawo Allah ya ƙara musu yarda jama'ar musulmi waɗannan su ne insha Allah sai dai kafin mu tafi da nisa ina so zan yi tsokaci a kan matsalar da ake ciki a yanzu dinnan a cikin waɗannan makonni a ƙarshen nan tamu Najeriya ita ce matsala game da allurar rigakafi da ake yi matsala dangane da allurar rigakafin nan da ake yi ana ta ce ce ku ce a kai amma a ƙashin gaskiya abin da ya kai ni zan yi magana a nan shi ne ranar asabar da ta gabata wadda ta daidai da ashirin da ga watan april wannan shekara da muke ciki ta dubu biyu an yi ainihin shirin hannu da yawa dubu biyu da ɗaya an yi shirin hannu da yawa a gidan rediyon tarayya najeriya na kaduna wannan hannu da yawa da aka yi jama'a sun ta bugo waya jimillar dai abin da jama'a suka fi kuka a kai shi ne alluran nan ta rigakafi da ake yi ba musu ake game da halaccin yin rigakafi a musulunci ba amma ita allurar wannan maganin da ake tankaɗa wa 'ya'yan jama'a a baka shi ne mutane suke kuka a kai to jimillar abin da ainihin wato hannu da yawan nan ya kwano tashi a kai shi ne lallai an yi kira ga cewa a daure a matsa bincike kan a gane shin wannan sinadarin allurar da ake yi yana da cutarwa ko bai da cutarwa wannan ne sakamakon ainihin wato eh, da ainihin ita kanta tashar gidan rediyon najeriya na kaduna ta bayar a labaran karfe ɗaya da rabi cewa sakamakon wannan abu da hannu da yawa da aka yi mutane sun ta bugo suna roƙon a matsa bincike a sami likitoci 'yan gida ƙwararru waɗanda suka amsa suna da aikin likitancin kiristoci ne musulmi ne kowa ya wakilci addinin shi da ƙarfin zuciya a bincika a gane shin wannan sinadarin allura da ake kwankwaɗa wa 'ya'yan jama'a shin da gaske ne akwai guba a ciki wadda ba za ta tashi ba sai nan gaba ko kuwa babu komai wannan matsala ita ce ne sai ranar litinin kamar ƙarfe bakwai da rabi wato ƙarfe bakwai na yamma zuwa ƙarfe bakwai da ainihin rabi wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan ne na ita wannan shekarar karamar tasha ainihin ta KSMC wato tashar gidan rediyon na eh, abin nan jihar Kaduna ita kuma ta yaɗa ainihin labarai wanda suke sa wa take da yau da gobe makarantun labaran ne Ahmad gidanda a ciki ya ruwaito maganar gwamnan jihar Kaduna ainihin wato Ahmad Muhammad na yana sukar cewa don menene malamai suke magana ƙanzon kurege kalmar da Kidandan yi amfani da ita kenan suna faɗin ƙanzon kurege game da abin da ya shafi allurar rigakafi wannan ba malanta ba ce wannan kaza wannan kaza ma'ana gwamnan jihar kaduna ya soki malamai da fastoci a kan wa'azi da suke suna cewa mutanensu da su daina yadda ana kankaɗa wa 'ya'yansu wannan allurar rigakafi to a ƙashin gaskiya saboda allah idan gwamnan jihar kaduna yana da malamai maƙaryata waɗanda suke 'yan fadarsu to mu da ke sauran ɓangarorin jihar kaduna muna wa'azi mu ba ɗan wa'azin ƙanzon kurege ba ne gwamna wannan magana ta ka ita ce maganar ƙanzon kurege wa kai da gari ne baka san ƙanzon kurege ba ƙarya ake nufi to mu ba ɗan wa'azin ƙarya ba ne abin da muke faɗi gaskiya muke faɗi amma ba mu in kana da malaman fada da suka saba yin ƙarya ba to ba irin mu ɗaya da su ba amma mu ba ma faɗin ƙarya ƙarya haramun ce ko da za a yi mana sassauci mu ba mu ganin dacewar mai ƙarya domin Allah ya ce inna ma yaftaril kadhiba allazina la yu'minun kadai waɗanda ke iya kirkirar ƙarya su faɗa su ne waɗanda ba su imani da Allah ba mu ko mun yi imani da Allah da umarnin Allah a cikin Alƙur'ani da yake qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هزيا بيت أرشان آية معنا الله يا أمر كيما دا من إيماني دا شي الله من إيماني دا دكا من ظنين الله من إيماني دا أبن دا أكا سوكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من إيماني دا الجفن فرقو ومنا دا وانا إيماني دا هكا مودا مكاريا تابني allurar rigakafi kuma tana nan muna da suka akan wannan irin allurar rigakafin da ake kwankwaɗa wa 'ya'yan jama'a kuma muna cewa duk wani musulmi kar ya sake ahir muna zuga shi muna kwaɓa shi kar ya sake yan allurar rigakafin nan su shiga gidan shi amma a shar'ance ita yin ainihin rigakafi shi yin rigakafi hukuncinsa a musulunci ya tabbata ana tunanin wata larura za ta afku sai ainihin a ce to ga wani magani wanda an tabbatar da maganin irin wannan cuta ne ku sha don in wannan larurar ta tunkaro nahiyar ku Allah ya ƙetarar da ku da izinin Allah wannan babu laifi a kan haka ga wannan littafi a tsibbul islami Dr. Ahmad Faha wani babban malami ne na musulunci kuma likita ga shi sai da ya kwanci matsala game da tarihin likitanci a duniya baki ɗaya tarihin musulunci ainihin game da likitanci dubban da ya kamata likita duk abubuwa ga su a ciki ya tattauna matsala dangane da rigakafi musulunci ya yarda da rigakafi to amma abin da muke magana shi ne ita wannan allurar da ake yi to ita mu muke shuka a kai don haka an je an gayyato wasu malamai yan ƙauye gidadawa waɗanda ba su san yadda ake sauwara ƙa'ida ta magana ba ko ba su san yadda ake tsara wa'azi ba ko ba su san yadda ake idadin darsu ba lesson plan sai ka zo ka ɗibo abubuwa guda biyu sai ka kwamuka su wuri ɗaya sai ka magana ya zo ya ta magana akan ai musulunci ya da rigakafi don haka sai ya tashi shi ke ne ba a cewa ake musulunci bai da rigakafi ba amma da sai malamin ya bambance musulunci ya yarda da rigakafi jimilla amma wannan allurar rigakafin da ake ita muke suka a kai don haka maganganun biyu ne kuma malamai suka ce man alal babai ni baban wahidan faqad kasa qiyasan fasida wanda ya gama kofofi biyu guri ɗaya yayi mugun kiyasi don haka rigakafi ya halatta a musulunci wannan allurar da ake yi ta rigakafi a yau fa wannan allura ce wadda sam ba mu yarda da ita ba domin tana daga cikin munanan makircin ƙungiyar masu niyya ko in faɗi da turanci freemasonic waɗannan 'yan freemasonic wata ƙungiya ce mai ƙarfi ta yahudawa wadda tarihinta yana komawa tun zamanin annabi musa alayhi salatu wasalam su waɗannan yahudawa su ne yahudawan da annabi musa ya gagarmaya da su suka wahalce shi allah ya ba mu labarinsa a cikin alkur'ani duk abin da annabi musa ya kawo sai sun yi shugantaka a kai ya musa ija allah na ilahan kama lahum aliha sun ga masu bautar gunki sai suka ce musa kaga waɗannan maguza suna da allah mu ma ya kamata ka samar mana namu annabi musa ya je yana magana da allah suka ce musa da wa kake magana yake da allah murya Allah kenan muke ji eh to ƙarya ne arina Allah jahara inda gaske ne nuna mana Allah ba za mu yarda ba sai mun gan shi waɗannan mutane su ne suka je suka yi kisan kai suka zo annabi Musa yanzu mun yi kisan kai ka ba mu fatawa ya za a yi yace inna Allah ya amurukum an tadhbahu baƙara. Allah ya ce ku yanka saniya suka ce a tattakhiduna hujja kuma za ka mai da Musa karkaru ne mun ce fatawa ka ce saniya ina ruwan mu da wata saniya qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin yace Allah ya tsare ni zama cikin wawaye haka annabi Musa ya ta gwagwarmaya da su to waɗannan su ne suka zo suka kafa aljam'iyyatul yahudiyya asirriya ga shi wannan littafi su kutun da guda manyan malamai suka zauna su rubutu a kai a doktor mahmud ali atta'il duk ya kawo tarihin su abin da suke faɗa da shi a duniya addini da kyakkyawar ɗabi'a duk inda aka ce addini su suna son su rugurguje su. kiristiyaniki ne musulunci ne duk wani addini da ke da alaƙa da sama to waɗannan su ne ‘yan niyya malamai sun yi rubutu da dama a kansu ka je kai karatu dangane da littafan da aka rubuta al-adyan wal mazahibul mu'asira addinai da mazhabobi ɗan zamani a nan ne aka samu babban malami ya zo rubuta littafi faslul maqal فيما بين العلمانية والماسونية من الاتصال yake ga bayani ta dalla-dalla game da alaƙar da ke tsakanin 'yan masoniya freemasonic da su da 'yan ainihin wato ƙungiyar ba addini ko rotary club ko lion club ko 'yan secularism ga shi ya tattauna magana a kansu ga shi sani afa hassan shi ne rubuta wannan littafi babban malami a shek safar ɗan abdulrahman alhawali shi ma ga shi al'ilmaniya ya ce rotary club da lion club da secularism ya ce nas'atuha tarihin yadda suka taso da taɓawurinsu irin sai da komowarsu wa asaruha fi alhayatin islamiyyatul mu'asira da kuma irin mummunan tasirin da suke wa musulunci a yau rayuwar da ake ciki waɗannan jama'a kalilin min al-illa daga cikin littattafan da malamai suka rubuta ɗan kaɗan ne ƙwarai da gaske fataratu min duhurin ulama'i to abin da muke cewa shine yahuda wannan da suka tsaya suke nazarin ƙasashe irin ƙasar falastini ƙasar kosovo ƙasar bosnia chechnya da ƙasashen da ke afirka irin ƙasashen najeriya liberia sierra leone ghana mali senegal duk da suka yi nazarin ƙasashen nan sai suka ga waɗannan ƙasashen tarihin su ya nuna musulunci yana da matuƙar ƙarfi ƙwarai da gaske wargajewar tarayyar ainihin rasha wato tarayyar soviet ta ainihin ba da dama aka gano da dama daga ƙasashen musulunci irin su kosovo albania bosnia Tasmiya waɗanda sun musulunta tun zamanin Sayyidina Umar zuwa zamanin Sayyidina Usman. To sai aka ga waɗannan in suka haɗu suka ƙarfi a duniya nan ƙasar afirka najeriya musulunci ya yi ƙarfi ghana sierra leone mali to ne sai aka ga wannan mataki za a ɗauka shi ne aka fara ƙirƙiro da bala'o'in yakin basasa yaƙe-yaƙe ƙasashen ainihin liberia ƙasashen sierra leone sai ka ga yaro ya ainihin kama iyayensu ya kashe ku je ku samu documentary da sunan ta fitar awa ɗaya da minti arba'in da biyar suka yi ana nuna wa shi ɗan jaridan ya ce ya sanya mana kashi ɗaya bisa biyar ne na irin ta'adin da yake faruwa a ƙasar Sierra Leone ni ina nan da video tape a ciki za ka ga yara ƙanana ɗan shekara goma shekara sha ɗaya su ce sun sai kusa iyayensu su sai kusa mutanen garin Ko a ba yaro ya hamfaɗi da iblis ya sa ya saƙa ba imani a ransa sai a ba shi adda a ce duk wanda ka gani ka ainihin kashe shi amma ka je ka fara da uwarka da ubanka tukun jama'a mun gani ranar litinin din nan da ta wuce wannan litinin nake magana wadda ke daidai da talatin da ɗaya ga ainihin wata wani soja da ke nan zaria ya bugo min waya yana can a sierra leone yana daga cikin sojojin da ainihin aka ɗauka ya bugo mini waya muke hira ya ce akwai sojan ainihin yan tawaye da ya tuba ya dawo cikin sojoji masu nagarta yake ba su labarin cewa ya kashe uwarsu da ubansu aka ce ya kai sai ce lokacin da zai fara kasa kasan sai aka ce mai ya fara da uwarki da ubanki ya je samu uwar da uban ya sa suka yi nimban suka durkusa tukuna uwarki da ubanki ta ya shaho da iblis ta buga kan ya sa almakashi ya datsa kunnen uban ya ce saboda yana karami uban yana gallaza mai azaba don haka sai ya gallaza wa uban azaba tukuna zai kashe ya datsa kunnen uban ya datsa kaza ya daddatsa abubuwa tukuna sannan ya ainihin sa bindiga ya fata fata da naman uba Ya ce ita kuma uwa ba abin da take mai yana karami ba ta wulakanta shi don haka ita zai mata one blow seven down har bi ɗaya mata a guji kawai ya tashe ta aiki jama'a wannan shine irin bala'o'in da suka saka mu a cikin yan afirka haka siddan mu zo muna kasa kawunan mu haka siddan mu zo muna kasa kawunan mu da suka ga duk wannan bai yi musu ba shine fa kuma aka ƙirƙiro allurai waɗanda shine 1970 zuwa 1980 duk yaron da ya makarantar firamare ko sakandare a lokacin an yi masa allurar yan rami, wanda a wannan lokacin ne ainihin aka rinka zuba gubar cutar ƙanjamau a cikin waɗannan ainihin irin allurai da ake na yan rami. daga haka ne wannan cuta ta kanjamau ta yaɗu ta ƙarfi a ƙasashen afirka fiye da ko'ina abin mamaki an ce cuta amerika ta fara amma cutar ta fi ƙarfi a ƙasashen afirka a ƙasashen afirka ina a eastern africa da irin southern africa ƙasashen afirka maso gabas ko maso kudu a nan ne cutar ta fi ƙarfi wadda har ya kai shugaban ƙasar south africa afirka ta kudu na yanzu tabo indeki sai da ya fito ya ainihin fito na fito shi da likitoci ya ce cutar ƙanjamau nan ƙarya ce Aka ce me yasa ce ƙasar shi za a ce ta fi ko ina cutar ƙanjamau? to in suka sako wannan cuta ta ainihin kasa jama'a da yawa sai su zo su zo da sai su kafa ƙaramin asibiti wanda zai rinka ainihin ya taimakawa waɗanda suke da larurar da kuma gidajen marayu duk ƴaƴan waɗannan ainihin mutane da suka mutu sai a tattaro su suna nan suna da gida anguwa guda a South Africa za ka ga lokaci zuwa lokaci nan tana zuwa ana hira da su ana hira da yaran sai ka ji an sa yaro yana cewa Allah ya isa tsakanin da uwarki da ubanki da suka yadda suka samu da ƙanjamau har suka mutu suka bar yau a cikin talauci da maraiki duk wannan sharrin turawa ne to yanzu wata cutar sai suka ainihin kirkiro sai suka saka ta ta cikin auduga wadda ainihin ake raba wa 'yan mata a makarantun sakandare da ainihin sauran wurare ana ta rarraba 'yan mata ana sadaka fi sabilillahi ku kuma kuna ganin ta banza kuke ci to ba ta banza ba ke. wannan auduga tana ɗauke da guba nau'i nau'i wanda yake duk wadda ta saka a ta yayin jinin haila cututtuka ko ƙwayoyin cututtukan da ke jikin wannan audugar sai su rinka haurawa ta jikin jinin da ke gangarowa sai su suna matsalewa jikin mahaifarsa yadda wannan larura in ta tashi ita sai ta tsufa ta daina haihuwa sannan wannan larura za ta tayan mata sannan ɗan duk da ya kwanta a cikin wannan mahaifa to ya shiga uku ya lalace da dangogin cututtuka iri-iri. Bikin wannan duk ɗan zan je ne gwamna. kai yanzu a harkar ka ta accountancy za ka yi magana ne sai a ce kayi kanzan je kai da kake akanta dan me za ka shiga fagen mu kai mana karambani addinin musulunci ba zangayi a ciki babu karambani in za ka yi mulkin ka sai mulkin ka kai accountancy ɗinka harkar wa'azi kuma ta mutu dole ne duk abin da muka zai zama barna ga al'umma mu gaya musu domin wannan shi ne haƙƙin da Allah ya ɗora mana wajibi ne malamin duk da bai faɗa haka ba Allah ya mishi bama baman tsinuwa albarka saboda haka gwamna ka ji wannan da kyau allurar rigakafin nan da ake akwai guba a cikinta akwai cutarwa a cikinta kuma ba mu ne muka faɗi ba a'a yan uwanka ne yan uwanmu ne yan boko suka faɗa su da kansu tun kafin malaman musulunci ma su fito su faɗa shi yasa ba mu muka kashe zoman ba rafiya a jama'an musulmi mun gane wannan da kyau ko kuma kamar yadda na faɗi cikin watan azumi wannan mas'ala ce wadda tana buƙatar a kira al'ummar musulmi a tattauna da su ɗaya bayan ɗaya a yi musu wa'azi a kanta wallahi matsalar ta wuce ma a ce wai sai lokacin tafsiri ko lokacin karatu a ɗan taɓa ta kamata ya a kira wa'azi a yi gangan ko a wayar da kan musulmi kada wanda ya da wani mai fukafukai riga aljanu ya shiga gidansu zai je zai wa yaron su wani eh, abin nan eh, rigakafi in rigakafi ne waɗanda ba su da lafiya aka kasa wadatar da su da magani shin Najeriya da sauran ƙasashen mu na Afirka muna da buƙatar maganin rigakafin cutar da bata riga ta afku ne ko ku cutar da take bata yaɗu a cikin jama'a ba ko kuwa maganin cutar da ta fi yaɗuwa a cikin jama'a gaskiya muna buƙatar maganin cutar da ta fi yaduwa a cikin jama'a ne shi cutar malaria kowa san ta yaɗu a cikin jama'a cutar zazzaɓi ciwon kai da makamantan irin waɗannan duk in dai taimako ne to mun fi buƙata ainihin a kan irin wannan typhoid fever ne duk muna da buƙata a taimaka mana akai amma dan ne ba a kawo mana magungunan waɗannan ba dan ne babu likitoci kan waɗannan sai allurar rigakafi allurar rigakafin nan kuma a kashe miliyoyin kuɗi a yi ta kamfen a yi ta jawo hankali sai a je a samu wasu ɗan ƙauyen malamai wanda ko da larabci ba su iya karatu ba ba wai da turanci ba sai a zo to algafa ta malam ai sai ku jawabi don wasu malamai sun ce abin nan ba kyau yanzu kenan sai ka ji ƙarfin jin ya ɗauka ya ce eh wannan abu ba wani abu bane dan haka jama'a su ba da haɗin kai su ba da haɗin kai wannan taimakon musulunci ne ta ji jaki wannan jakantaka ne wallahi duk abin da baka da ilimi a kai karka suke ka shiga kai magana a kansu Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye wannan labari da na kawo a kan cewa cutar ɗan rani ɗin nan da aka rinka wa yara allurar rigakafinta a 1970 zuwa 1980 ba ni na ba da labari ba amma mujallar London Times wadda ainihin aka buga ta ranar goma sha ɗaya ga watan Mayu lokacin miladiya na da dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da bakwai wato 1987 ita ce ta ba da labarin cewa wannan ainihin cutar ƙanjamau wadda ainihin wato aka biyo da ita ta hanyar gaggon bin aka ainihin yi musu allurar daga nan kuma abin ya su zuwa ga ainihin jama'a wannan jarida ita ce ta ba da labari kuma a london ake buga ta ba ma a najeriya ba london times in kuka bi mu a hankali mun ce muna nan muna tattara bayanai na musamman akan allurar rigakafi nan insha Allah da kuma bayanai akan kungiyar masu niyya to za mu zo da har in Allah ya so lambar da za ka je ka buga a intanet ka samu wannan jaridar domin wannan jaridar suna nan duk a cikin ainihin intanet da sauransu to lokaci in za mu zo mu faɗi insha Allah yadda in ma jaridar za ka iya bugowa ka samo ta ga kwafin ta sai ka bugo ta a cikin kwamfuta ta insha Allah ta'ala Allah ya shirya da mu sannan kuma akwai ainihin jaridar New York Times ita kuma wadda ake buga ta a America bara aka buga wannan ainihin jarida ta ruwaito cewa ainihin ana amfani da wasu sinadarai na ainihin ƙwayar ƙanjamau ta hanyar gaggon biri ana ainihin yin allura domin ta kai ga cutar da ainihin jama'a daga nan ne ainihin ake ɗibo irin wannan ainihin ƙwayoyin allurai ana kawowa nan ƙasashen afirka ana ɗigawa yara a baka ana nufa da sunan cewa ana nufi allurar rigakafi wanda ko daga baya ne wannan cuta ta kanjamau kuma za ta zo ainihin za ta tashi haka nan mujallar da ke da suna sunday express wadda ainihin aka buga ta ranar ashirin da shida da ainihin watan oktoba ta ainihin 1986 da ita da mujallar da ke da suna patriot wadda ainihin aka buga ta a hudu ga watan Julai 1984 dukkansu sun ba da labari a kan cewa waɗannan irin ainihin wato alluran rigakafi da ake yi ana tunkuɗowa ƙasashen Afirka ba don komai ake tunkuɗo da su ba sai don an ɓata sinadaran da ainihin wato gubar ƙwayar HIV ƙwayar ainihin ƙanjamau sida da faransanci duk an zo ana ta karkata ana ɗiga wa 'ya'yan jama'a yadda sai nan gaba cutar sai ke kamari ke ta kasa mutane ke ta mutane sai zama yanzu ma ba sai turawa sun wahalar da kansu sun aiko da makamai sun sami sas solo sun sami rus sun a'a kawai haka hujjan kai da kanka an yi maka allura tun kana karami don haka ka girma kawai sai larura ta faru gare ka nan sai ka faɗi ka mutu idan haka jama'a musulmi wajibi ku san wannan kai kuma gwamna in ka yi wannan magana akan jahilci ne to ka tuba ka san cewa mu ba ma wa'azin kanzon kurege ba ma ƙarya a wa'azi duk abin da ka ji mun faɗa mun faɗa ne an bayyanatu muna da dalili akan haka da muka faɗa wannan kuma kaɗan ne daga cikin ainihin sharrin ƙungiyar masu masoniya freemasonic kuma tana jin turanci zan saka ainihin kasafin wani shahararren malami ba amerika wanda ya tattauna wannan matsala ɗaya bayan ɗaya dangane da ainihin kusan jimillar abin da ne bayani ɗin nan da kuma ƙari akan haka amma kafin nan gwamna ka sani da cewa ƙungiyar freemasonic ba su bakku a baya ba kuma a kan teki wannan kasar da ke hannuna wannan malami da amurka shi ne ya ƙara yin wa'azi da lacca game da irin yadda ainihin su 'yan ƙungiyar masoniya suka biyo suke fata-fata da harkar bai wannan kasar ba shi ne zan sa ainihin a yanzu ba wannan yana magana a kan. irin sharrin da su almasuniya freemasonic suka game da harkar tattali harkar banki ta ina suka bullo wa an da sauransu jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko sannan waɗannan littattafai kuma da na kawo kamar yadda na kaɗan ne muna nan da su birjit da suka tona asirin freemasonic da sauransu za ka ga irin su irin yadda suke kullowa ta hanyar rigakafi ne ta hanyar kaza ne ta hanyar kaza ne ta hanyar duk yadda za su su ɓata su lalata wa jama'a rayuwa abin da ainihin suke yi kenan Allah maɗaukakin sarki shigar da mu amma kaɗan daga cikin ainihin wancan kasar da nake ishara zuwa gare shi wanda wannan shehin malami a ƙasar Amerika ya wannan lacca shi don na ka ji shi da kai da sauran jama'a on huh? Genesis, Pentecost waited on us. Waited on us. You're about Why? You can do all the fear in the city. Of all the courage and alternative that you can tell me, no city. All the courage and so-called Satan. orchestrators of the world are by no means standard to controlling major world events. In fact, it has done so for centuries. Any surveys that have undermined every major law of evolution and recession, and control everything is more than one small paper. It is a big idea. za ka je kusan maganar farko da ya fara ba da muhimmanci a kai shi ne dangane da ainihin irin makircin da yahudawa suka yi dangane da ƙasar falastinu da kuma ainihin yakin da ake a ƙasar dam husaini waɗannan na daga kaɗan daga irin matsalolin da ya taɓa sannan ya zo ya taɓo matsala dangane da ƙayyade iyali da irin allurar da ake ta family planning dan kaɗai ba ki san haihuwa ki je a miki allurar wata uku ko wata shida ko makamancin haka da irin haɗurran da ke cikin irin wannan allurar ya zo kuma ya taɓo kan ainihin cutar kanjamau ɗin har ya taho zuwa kan wannan allurar rigakafi sannan ya taho kan ɓata tarbiyyar yara ya ta taho kan matsala dangane da dajjal to daga nan ne ya ainihin rufe wannan matsala ɗaya bayan ɗaya ya tattauna ga ainihin manufar da ita wannan ƙungiya ta masuniya ne ce ce babban manufarta wannan kasar za ka iya samun shi ko ta hanyar wurinmu insha Allahu ta'ala awa ɗaya ne kamar yadda wannan kasar ɗin da ne ishara a kan shi ma na ɗazu dangane da makircin da su waɗannan 'yan ƙungiyar freemasonic suke dangane da harkar tattali da harkar banki shi ma awa ɗaya ne to muna nan da irin waɗannan kasussuka da dama waɗanda sun taho ne daga ingila da amerika ta hanyar 'yan uwanmu musulmi da ke can waɗanda suke da'awa ta ainihin sunna suke ta tona asirin irin waɗannan ainihin manufar 'yan uwansu na jini wato ainihin turawa da kuma ainihin yahudawa jimillas. allah maɗaukakin sarki ya kiyaye daga ƙarshe ga ainihin wata ainihin takarda har wa yau wadda ita ma daga intanet ne muka ainihin bugo muka fitar da ita dangane da sharrin su waɗannan 'yan ma'asuniya wato su 'yan freemasonic suna talla da kuma dai yaɗa ainihin manufarsu ga wannan takarda kusan shafi arba'in ce gata duk game da ainihin tallan manufofinsu ne da suke yaɗawa a duniya sai suka yi mata ainihin kirari church of the satan cocin shaitan to akan haka za ka bugo ta ko da a intanet churchofthesatan.com kana bugo haka insha Allahu ta'ala za ka samu waɗannan takardu har ma fiye da haka ainihin a cikin intanet don waɗannan wasu daga cikin waɗanda muka taho da su ne suna nan dai da yawa da a wasu suke yaɗawa a cikin kasusuwan rediyo audio kenan da kuma kasusuwa na ainihin video da jaridu da mujallu da makamantansu na daga cikin kasusuwan da suke yada da a wasu da ainihin samari waɗanda suke 'yan iska area boys da home boys da 'yan iska masu jin disco da music irin kasar ɗinsu duk wanda ya rikice in ya birkice to sai kuma kaji ana salati ga shaitan madadin kasar na rikoda in ya birkice in kasa shi zaka ji yana wu wu yana muguwar murya baka jin abin da yake faɗi su duk kasar ɗin da ya fito daga Freemasonic idan ainihin aka birkice shi in ya koma sai kuma ka je na wani music yana kiɗa kaji ana kiɗa an wa shaitan salati we are worshiping the satan haka za ka ji suna ainihin yin irin wannan shigantaka to shi yasa wajibi ne wallahi wallahi tallahi wajibi ne a tattali dogaggu ƙwararrun malamai masu bincike su zauna su ne musulmi irin wannan aikin suna bincike suna faɗa musu wannan haɗarin in ba haka ba wallahi musulunci an ta mu fatattaka shi ko ta ina to kuma su sharrin waɗannan mutanen kamar yadda na faɗi ba wai musuluncin kaɗai ne masu ke hari ba a su suna harar kowane ainihin addini su waɗannan mutanen su ne suka lalata addinin kirista na daga cikin su wannan paul bulus da suka shigo suka lalata ainihin addinin in ka karanta injila shi ta farkon sura ko farkon aya ta injila wadda ke cikin ainihin bulus eh, abin nan paul zaka ji yana cewa yayin da na ga masu rubutu suna ta rubutu masu jawabi suna ta jawabi ni ma sai na ga dacewar in ainihin rubuta abubuwan da ka faɗa mini a cikin mafarki ya Theophilus wato ya kai annabi Isa wato shi Bulus ɗin nan ba almajirin annabi Isa ba ne. maƙiyin annabi Isa ne maƙiyin ainihin mutanen annabi Isa ne ba Yahude ne ya kashe jama'a annabi Isa kisa na haƙiƙa. Dogo ya kashe yadda ya kamata sai ya ce to kam yanzu ya yi rabin aiki rabi kuma shine zai shiga cikin addinin ya dama dama da shi to ya zai sai ya zo ya fake da babban sahabin annabi isa barnabas wadda dama kalmar barnabas ta samo asali barnabe ai bawan allah ma'ana sahabi ne na annabi isa kwatankwacin as-siddiqul akbar abubakar siddiq allah ya kara mishi yarda to haka barnabas yake ga annabi isa sai shi wannan bulus ya lallabo gurin shi ya ce yanzu dai na gane kuskure na da ne ta kashe jama'a ku don haka ina son in tuba in karba addinin ka to shi ainihin lokacin annabi isa Allah ya riga ya ɗauke shi don haka barnabas ne ke jagorancin al'umma to dattijo ne sai ya ga to shi kenan wanda ya tuba ai babu komai ka zo a ci gaba da tafiya da kai to sauran almajirai ƙanana da ke ƙarƙashin barnabas sai suka ce faufau ba za su taɓa yarda da bulus ba akwai wata manufa da ta kawo shi ita ce ya gama kisan ƙare dangi kuma zai zo gama lalata su a cikin addini don haka irin su Marcus sai suka ce sam ba su amince da shi ba aka yi ta rikici aka yi ta ɗauki ba daɗi daga nan ne har ya zo ya ƙirƙiro wannan injila ya ce wai ya ga masu rubutu suna ta rubutu sahabban annabi isa suna ta rubuta injila masu wa'azi suna ta wa'azi shi ma sai ya ga cewa ya dace tun da ya mafarki da annabi isa to shi ma ya rubuta abubuwan da annabi isa ya gaya mai a mafarki to sai ya zo da bible ɗin shi sai aka ga ita ce bible ta farko da ta zo da cewa isa ɗan allah ne to sai ni. to wannan mutum bai zauna da annabi isa ba kuma tsohon makiyin annabi isa ne kuma yanzu ya zo ya ce ya tuba ya zo da littafin da mu mun zauna da annabi isa mun rubuta abin da ya faɗi shi ko ya ce a mafarki ya ga annabi isa yaushe za a ce maganan mafarki ta zo saɓanin ta ido biyu kuma a ce wai ta mafarkin nan ta fi inganci to sai rikici ya ruɗe ashe ya haɗa kai da sarki Constantine sarkin ƙasar Constantinia shi wannan sarkin shi kuma a cikin aƙidar shi komai Allah ne komai Allah ne don haka sai suka haɗa kai za su zo za su ɓata wa kiristoci aƙida don haka shi sai ya shigo cikin addinin sai ya ce Allah uku ne Allah Allah Isa Allah sannan Maryamu Allah ko kuma mala'ika jibrilu Allah to da rikici ya rikici sai aka ce to yanzu wurin za a tafi mana ainihin hukunci alƙalanci sai shi ya ce to abin da ya kamata ga wani sarki can wanda shi bai da addini in muka kai wurin yan uwanmu mabiya annabi isa in sun goyi bayan wani ne za a ce dan ɗan ƙungiyar su ne in muka kai wurin yahudawa ne za a ce makiya ne to ga wani sarki can shi bai da addini a je a kai ainihin alƙalanci wurin shi kun ga aikin haɗa kai ɗin ana zuwa sai aka ce to kowane sahabin annabi isa ya kawo nashi babul ɗin da ya rubuta duk suka kawo kowa ya kawo shi ma bulus ya kawo tashi aka zo aka rufe aka rufe ta da kwano ko kwanjin ko baho ko roba da sharaɗin cewa in gari ya waye dukkan bible ɗin da aka gani sama akan kwangirin nan to ita ce Allah ya zaɓo ya ce ya yadda da ita kowa ya yadda suka ce sun yadda kowa yadda suka ce sun yadda kenan. domin wannan na daga cikin mu'jizar addinan zamanin su tun daga zakariya lokacin da rikici ya rikici akan maryam wa zai rike ta ya ka ce kowa ya kawo alƙalamin shi in aka jefa a ruwa duk wanda alƙalamin shi ya tsaya tsaya a ruwa to shine zai rike maryam to suna da irin wannan tunanin a cikin rayuwa addinin su don haka aka kife waɗannan duk littattafai da ainihin kwangiri ko kwano ko roba da gari ya waye kawai sai aka ga wannan tafol ita ce a sama wadda ke cewa isa Allah ne kuma Allah uku ne sai sahabban nan na annabi isa suka ce wannan makirci ne sai sarki Constantine ne haɗa kai da Bulus cewa to duk wanda ya musu kawai a kama shi a kashe don haka Barnabas da shi da Markus sai suka janye jikinsu sai suka yi gudun hijira iyakan labarin da Bible ya bayar game da su cewa ana tsammanin 'yan fashi da makami ne suka kama su suka daddatsa su don an ga su a daji iyakan labarin Barnabas da ainihin Markus kenan a cikin Bible to wannan ainihin injila sai ta zo sai ta samu shiga cikin sauran injiloli to duk wata aya da ta kama da ayar da ta zo cikin ta wadda ke magana a kan ɗayantakar Allah nan da nan sai a bi a canza ta sai a mai da ita yadda ta Paul ɗin nan ta ce don haka sai ka ga kusan kowace Bible da ke cikin ainihin kowace riwaya da ke cikin Bible matukar wannan New Testament ne sabon alkawari sai kaga akwai ayoyi masu karo da juna wata aya tana cewa Allah uku ne wata aya tana cewa babu wani Allah sai ainihin Allah shi kaɗai. to irin waɗannan ayoyin ɗaɗɗin kenan to waɗannan kuma sababbin ne sai suke contradicting kansu ka je ka karanta littafin Ahmad Didan is the bible God's word shin littafi mai tsarki magana Allah ne kuwa ka je ka karanta wannan kuma ka samu kasar ɗin shi na bidiyo da na audio ka saurara ka ji a takaicen takaitawa jama'a wannan hanyar ita ce bulus ya bi ya lalatar da addinin ainihin kirista to wannan shi din nan bulus yana ɗaya daga cikin yan masuniya ne yan primasonics din nan to shi ne yanzu kuma zamani ya juya sai suka sake juyowa ta wani ainihin fannin to yanzu ƙarshe ƙarshen sharrin kuma da suka yi mako biyu da suka wuce na ba ku labari da muka bugo intanet sai kuma mu ga wani kuma sharrin sabo shine ne wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala fa'ati bi suratin min mislihi in har kuna shakkar abin da muka sauka ba wa Muhammadu cewa ƙarya ne to ku zo da irin abin da ya zo da shi wada ushu hada a kunnin dunillahi in kuntum sadiqina kuma ku nemo waɗanda ba su shaida ku amma fa banda Allah inda dai kuma gaskata ne akan abubuwa sai suka fassara wannan aya bayan da suka kawo mata mataninta da larabci suka kawo ta da ainihin transliteration wato karatunta da haruffan turanci sannan suka kawo fassararta da turanci sannan sai suka ce to su suna da ayo surori guda uku waɗanda suka kirkiro irin su ɗaya da na ainihin alkur'ani na daga cikin su akwai suratul iman ga ta da ƙira'arta da komai da wasalinta da komai da komai kamar yadda ainihin suke biyawa cewa irin surorin alkur'ani to shin yanzu irin waɗannan abubuwan jama'a ba wajibi ne mu tashi mai da'awa daidai da zamaninmu ba yanzu akwai sauran kuma a ci gaba da da'awa irin da'awar zamanin da ake iyaye da kakanni a ajo malami turmi a tsakanin kuka da barbejiya ya zauna yana ainihin faɗin ƙarya ana ba shi kuli-kuli da auduga yana ci ana miƙo mishi ruwa randa yana sha akwai sauran irin wannan buƙatar wa'azi ba a buƙata dole ne a yi wa mutane daidai da zamanin su domin kawunan su su waye waɗannan dai kaɗan ne daga cikin sharrin freemasonic ka je ka samu waɗannan ainihin abubuwan duk zaka gamsu da bayanai insha allahu amma matsala dangane da allurar rigakafin nan wadda ake yi a yau a Najeriya mun samu wani ɗan uwa daga cikin yan uwa musulmi waɗanda nake zuwa nake musu karatun sahihul bukhari a Kaduna mai suna ainihin malam Ibrahim Baba Kera ya rubuta ga ta takarda ta musamman akan haka rigakafin shan inna ko kirkin Yahudawa taken takardar tashi kenan shafi biyu ce ya tattauna matsalolin nan ɗaya bayan ɗaya da dalilai tare da kawo hujjoji da ainihin shaida a kan maganganun shi in Allah maɗaukakin sarki ya so duk musulmin da yake da buƙatar wannan za a ainihin printin da yawa yadda kowa zai samu insha Allahu ta'ala da Hausa aka rubuta ba da wani yaran ba kuma a faɗi magana a kawo dalili to duk irin waɗannan 'yan guntsugulu masu kai wa gwamna gulma duk sai ku kwasa sai ku je ku kai mishi ku ce to gwamna albani kuma yanzu ga jawabin da yi duk waɗannan dai aiki ne ainihin wanda ya sami mu masu da'awa ba dan komai ba dan gwamna ya shiga harkar mu gwamna akanta ne dan siyasa ne ya ce malamai na ƙarya suna ƙanzon kurege suna wa'azi suna cewa allurar rigakafi akwai cuta a ciki to ba ƙanzon kurege muke ba mu ba makaryata ba ne amma 'yan siyasa su ne makaryata Allah ya kiyaye mu ci gaba da karatu asfarimul battar fi tafaddi li saharatil ashrar takobi mai kaifi wajen tinkarar ainihin bokaye masharranta wane mutum malam yace al-fasl fasli na takwas ilajul aini maganin kambin baka cutar kambin baka ko kambin ido menene maganinta inda ku manta ba a mun ɗan fara shiga wannan wurin inda malam ya ɗan sauke tauraruwa kaɗan ya ce hunaka bahsun qayyin bi unwan al تأليف أحمد بن عبد الرحمن العين حق تأليف أحمد بن عبد الرحمن الشميمري وقد نقلت منه بعض النقول فيها بعض النقول في هذا الفصل فليراجع فإنه مهم malamin ainihin yake akwai wani bincike mai daraja wato an samu wani gogaggen malami mai suna Ahmad dan Abdulrahman Ash-Shumaymiri ya tsaya ya tattauna matsala ya sa wa matsalar suna al'ainu haƙƙun kambun baka gaskiya ne akwai shi malam wahidu bali ya ce ya ɗauko maganganu da dama a cikin wannan littafi ya kawo cikin wannan nashi littafin asfarmul battar jiya na zo muku da wannan littafi a yanzu ma gashi ina ƙara nuna shi ga waɗanda ba su sani ba al'ainu haƙƙun malam ahmad dan abdurrahman ashumaini babban malami ne ya tattauna matsalolin ɗaya bayan ɗaya masu cewa ƙarya ne kambun baka ƙarya ne matsala aljanu ƙarya ne kaza duk ya biya son ya tanka alqur'ani da hadisi ya markaɗe ainihin ra'ayoyinsu Allah ya saka mishi da alheri to jama'an musulmi sai mu ci gaba malam yace al-adillatu min al-qur'an ala ta'sir aini. dalilai daga alqur'ani mai girma akan cewa kambin baka yana da tasiri gaskiya kambin baka akwai shi bayan akwai shi ma yana da tasiri Su jama'a musulmi tun ji tsarin da muke kiran mutane fa zuwa gare shi kenan duk sanda ka tashi magana wadda take da alaka da addini kai tsaye sai ka ce Allah ya ce kaza a cikin alkur'ani hadisi manzon Allah ingantacce littafi kaza kaza to sannan kuma sai ka ga haka malamin yayi bayan da yace al-adillatu min al-qur'an ala ta'sir al dalilai daga alkur'ani mai girma game da tabbatar da cewa kambun baka yana da tasiri sai ce al-adillatu min sunnati nabawiyya ala ta'sir al dalilai daga cikin sunna annabi game da cewa kambun baka yana da ta'asiri wane mutum malamin kuma sai ce aqwalul ulama'i fi haqiqatil aini maganganun da malum masu kai malaman musulunci game da tabbatar da cewa akwai kambun baka ma'ana yanzu ana koya maka haka ake musulunci duk sanda ba a yi magana sai a ce Allah ya ce annabi ya ce malamai sun ce kaza amma ka a fara da malamai sun ce daga baya Allah da annabi su zo baya a'a an yi kuskure ko kuma a manta da Allah da annabi ai ta kawo malamai malamai malamai duk wannan mummunan kuskure ne abin da ake cewa kullul ulumi siwa alqur'ani mushtaghila illa alhadisi wa illa alfiqh fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين ce mana ilimi Allah ya ce na manzon Allah ya ce sannan babu laifi malamai sun ce ce in ko ba haka ba iskanci ne ba ta lokaci jama'a an gane wannan da kyau to abin da muke kiran jama'a malaman islamiyya in aka tashi a fara koya wa yara karatun addinin musulunci to qur'ani za a fara ka ce ai qur'ani na da wahala Allah da kanshi yace wa laqad yassarna al-qur'ana fa hal min mudakkir mun sauƙaƙe alƙur'ani a karanta ai aiki da shi Allah yake ko akwai mai hankali da zai lura cikin ku yanzu nan jama'a Allah ya ce da sauki kai ka ce da wuya jama'a mun gane wannan don haka a koya wa yara karatun alkur'ani a koya musu sunna sannan sai a koya musu maganan malamai kar ku buɗe islamiyya ku fara da ahalari ko kawa'idi kun yi laifi wannan ku faɗa ku ce albani ya faɗa babu shakka laifi ne mummunan laifi a buɗe islamiyya a fara da ahalari a'a a fara da alkur'ani da hadisi sannan bayan lokaci yara sun nuna shi kuma a kawo musu ainihin ahalari ishimawi, iziya risala sai kun ga sun fi kyakkyawar fahimtar waɗannan littattafan fiqhun mu domin ne magana ce mai daɗi ta shiga cikin kwakwalansu maganar annabi sallallahu alaihi wasallam baka ji shirin ainihin karatun hadisi na gidan rediyon Kano ba suka ce zance mai daɗi zance mafi daɗi shine ne karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to in aka ainihi koya wa yara qur'ani aka koya musu hadisi sai kuma ai ta koya musu zantutukan malamai sai daga kowa sun bashi matsayin shi amma kwatankwacin fa irin wannan mummunan misali shine misalin da ne a baya cewa mutum ne a ce an haife shi yana shekara biyu sai aka ɗauke shi sai aka kai shi wurin wani kawo shi sai bayan da ya shekara talatin sannan aka dawo da shi wurin uban shi na hakika sannan aka ce wannan ɗinnan. shi ne ubanka shi da ba a taɓa ce mai wannan kawun kawun shi ba ne ana ce mai uban shi anya kuna jin daga baya zai iya baiwa wannan uban shi na hakika girma na hakikanin uba ba zai iya ba saboda zuciyar ta riga ta dafu akan cewa wancan da ya girma gurin shi shine uban shi to haka ake gama a fara da alqur'ani da hadisi sannan a sa fiqh kun ga an yi mana adalci wannan magana ba su ka fiqh nake ba amma ba a mana adalci ba sai a je a ce mun soki fiqh to jama'a idan lazumin mazhabi mazhabi ne ma'ana yanzu in dai mun soki fiqh laifi ne to mun ɗau wannan laifin kai kuma ka ɗauki laifin ka soki ƙur'ani, ka soki hadisi tunda bai gabatar da alƙur'ani da hadisi akan fiqh ka fiqh ne ba shakka wa ana awwalu fa'inina to ni ne na farkon masu sukar fiqh in dai haka ne to kai kuma mun lazimta maka wannan mazhabin gabatar da a akan Alƙur'ani da hadisi sukar Alƙur'ani da hadisi ne don haka kowa ya tsaya a haka mu je gaban Allah ni na yadda in je gaban Allah da wannan matsalar cewa na gabatar da ƙur'ani da hadisi akan fiƙi kai kuma ka ɗauki nauyin kai ma za ka je gaban Allah akan ka gabatar da a akan ƙur'ani da hadisi ni da kai a gaɗan wuta to dai malam ce awwalan hujjar farko ta cikin Alƙur'ani ƙala ta'ala الله يجي وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون wannan ita ce surat Yusuf aya ta 67 zuwa 68 Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya baniya wannan matsala ce mai tsawo jama'a domin rikici ne dangane da annabi Yusuf da 'yan uwanshi da kuma matsalar da ta shiga tsakaninsu da mahaifinsu matsalar nan ta fara daga hassada ne annabi yusuf allah ya mai bawa tun yana ƙarami ya mafarkin ya ga taurari guda goma sha ɗaya sun faɗi suna ainihin gaishe shi suna mai sujuda ya ga rana da wata dukkansu sun haɗu sun faɗi suna gaishe shi da ya gaya wa uban da yake uban annabi ne masani ne game da ilimin fassara mafarki sai ce kai yusuf ka ga wannan mafarkin kaka gaya wa kowa domin shi gane cewa wannan yaron yusuf nan gaba zai zama babban mutumin da duk gidan nan sai an zo ana gaishe shi ana girmama shi domin a shari'a su to manya na durƙusa wa ƙanana ma'ana in ka zama kaza in ubanka ya ganka sai durƙusa ya gaishe ka saboda girmama to suna irin wannan a shari'a su to da ji tsoron hassadar ƴan ubantaka domin da Binyaminu da Yusuf suke ɗaki ɗaya su kuma waɗancan ɗakin su ɗaya dan haka yake kar ka gaya musu to amma abin ka da yaro sai je ce na yi mafarki amma baba ya ce kan gaya muku suka ce menene ka za ka zai a amma ka ku ce na faɗa muku fato shikenan shikenan to matsala ta wuce nan da nan sai suka yi taro kun ga yaron nan nan gaba zai zama wani babban mutum to ai kokarin batar da shi shine aka zo babu ba ka amincewa da mu mu ka yarda da mu akan Yusuf ba sai ka ce mu ragwaye ne kaza kaza kaza kaza yace ina tsoron kar ku tafi da shi ne kar ke ya zo ya cinye shi ko kuma kuna can kuna wasa suka ce haba ai asara karfi irin mu samari majiya karfi a ce kirkirki zai kwace karamin yaro a hannunmu ai ba zai yiwu ba kaza kaza ka ba mu shi mu tafi nan da nan suka je da Yusuf suka je ainihin suka ɗauke shi suka je farijiya bayan sun lakaɗa mushi duka suka cire rigar shi suka yanka dabba guda suka nannaɗa jini ainihin a jikin wannan tufafi na Yusuf can dare sai suka tafi wurin uban suna kuka uba ya fice lafiya suka ce baba abin da ka faɗa ya faru dama abin da babba ya gani ko yaro eh, menene yaro ya gani ko da bai babbar gani ko da yaro ya hau dutse kaza kaza tudu ba zai gani ba to kaga dai abin da ka faɗa shi da ya cinye Yusuf to uban sai ya natsu da na sai ya ɗaga riga wannan ce rigar Yusuf eh, ya jijjiya ya kai amma ne yana da natsuwa yanzu ya zare ɗana tsaf a cikin rigar ya cinye shi da yaga ba sannan ya dawo zuba jini ya ce to tsakanina da